عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلاً دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna biyar ga watan rabi'u lissani hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad uku, wanda ya daidai da goma ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan unguwa mai sunan unguwa eh ba ni fanduko to da na ɗauka sunan zai bani wahala ne ashe zan iya faɗa a ah, wannan shine zagaye na biyu waccan shekarar Allah madaukakin sarki ya kawo mu daidai wannan lokaci kofar gidan ɗaya daga cikin ‘yan uwa Alhaji Hamisu Ibrahim kamfani kayi bala suna roƙon Allah ya ƙara maka albarka ya ƙara wa gidanka albarka tare da ɗan uwa Alhaji Umaru a kafin mu shiga cikin karatu akwai bayan Allah da suka rasu a cikin wannan shekarar wasu mun taho mun basu wato lafiyar salako da muka dawo sun samu jarrabawa na rashin lafiya a ciki akwai shehin malami malam sanusi ambasadar sunna muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya ya samu jarrabawa na kariya akwai ɗan uwa malam muhammad harun shi ma haka muna roƙon allah ta'ala ya ƙara masa lafiya wajen jarrabawar da ya samu akwai wato bayan allah da suka rasu kaman hajiya mami ɗaya daga cikin wato ‘yan uwa da muke tare da shi alhaji umaru tana matsayin mahaifiya ne gare shi muna roƙon Allah ta'ala ya jikanta Allah ya mata rahama Sannan akwai hajiya halima ita ma haka sannan akwai wato waɗanda zan iya tunawa kenan a ba dogon karatu za mu yi ba la'akari da akwai wanda ya gabatar da karatu da zamarmanci wata sura ce kawai zan ja alaran ya ja kwaya ɗaya wadda ba wanda bai da alaƙa da ita wajen karatunta a cikin mukamai littafin ba wanda ba shi da shi wannan sura kuwa Allah maɗaukakin sarki sai da ya rantsuwa guda uku a farkonta rantsuwa ta farko Allah ta'ala ya ce wacce ne والزيتون بسم الله wacce ne والتين zaitun. وطور سينون وهذا البلد الأمين الله تعالى ينا لإيكو duk abin da ya ga dama ya rantsi da shi saboda shi Allah yana da alhujjatu albaliga sannan yana da alhikimatu attamma alhujjatu albaliga duk abin da kaga Allah yayi akwai hujjar shi dalilin da yasa Allah ya abin amma kai ba dole bane ka san dalilin da yasa yi haka alhikmatu tamma kuwa duk abin da kaga Allah ya yi akwai dalilin da yasa ya haka ba dole bane kai ka gane haka shi yasa lokacin da ya zamanto shine alhakimu mai hukunci to sannan kuma sunan yana ɗauke da mai hikima kuma wanda yake sanya kowane irin abu inda ya dace a sanya shi subhanahu wa ta'ala shi yasa sai yawa bayi ka shedi yace to in yi abu kada wanda ya kuskure ya tabbe shi me yasa Allah ya kaza amma su mutane duk wanda ya abu sai an tambaye shi Allah madaukakin sarki yace la yasalu amma la yasalu amma yaf'alu wa hum yusalun Allah yace la yasalu ba a tambayar Allah amma yusalu akan me yasa Allah madaukakin sarki amma ya fa'alu akan me yasa Allah yayi kaza amma wahum su mutanen duniya kan Allah subhanahu wata'ala sai ya tambaye su me yasa su kai kaza saboda da ni da kai yanzu gari ya waye ba wanda ya san me zai faru amma nan wajen kowa kafin rayuwarsa ta kare Allah ya san kowa me zai faru da shi shi yasa yau da Allah madaukakin sarki zai wa rabin mutanen garin nan ya kashe su ba wanda ita ya tambayi Allah dan me ya hada amma yanzu in ka tashi a wajen karatun nan ka kifa mu wani mari to sai an tambaye ka to kai me ya faru ballantana ka kashe wani dole sai an tambaye ka me ya faru wannan yasa shi da yake yin abin da ya ga dama subhanahu wata'ala sai ya sanya ka'ida yace su bayi kakkuwa ya rantse sai da shi amma shi yana da ikon duk abin da ya ga dama subhanahu wata'ala shi ya rantsuwa da wannan abin bisa ga ƙa'ida na la yus'alu ba a tambayar Allah subhanahu wata'ala dangane da aikin da shi yayi amma su ragowar mutane sai an tambaye su shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suna tafiya da sayyidina Umar a jahiliya sun saba rantsuwa da iyayensu sai wani annabi ya ji wani yi rantsuwa da iyayensu sai annabi ya juyo sai ya ce la ta halifu bi aba'ikum daga yau ku daina rantsuwa da iyayenku kamar yadda kuka saba yi a jahili a jahiliya sai manzon Allah ya ce musu man kana halifan duk wanda zai yi rantsuwa ya falyahlif billahi aw liyasmut ko ka rantsi da Allah ko ka ja bakinka kai shi wannan ƙa'idan ne ta sa rantsuwa ta farko Allah maɗaukakin sai ya fara rantsuwa da wani nau'i na ɗan itace ya ce wacce ne Allah ya rantsi da itace na addi abu na biyu da ya rantsi da shi sannan wazzaitun Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da azzaitun wanda itaciya ce da Allah ya tabbatar da cewa itaciya ce mai albarka wanda ake bibiyar ganyenta da manta da abubuwa da dama wanda suke da alaƙa da jikin ɗan adam da rayuwar ɗan adam wannan ita ce rantsuwa ta biyu rantsuwa ta uku Allah ya ce wa tsuri sinin Allah ya rantsi da dutsen tsuri sinin wanda wasu malamai suka ce nan ne inda Allah subhanahu wata'ala ya munajati da annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan dutsen ne shi kuma wannan dutsen da Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da shi a nan wajen Shi ne dutsen da Allah madaukakin sarki ya ce, yace walamma jaa Musa limiqatina wa kallon kallama walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu mhm. qala rabbi arini anzur ilayka قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الله تعالى يقول ولما جاء موسى لميقاتنا lokacin da annabi Musa ya tafi miƙatin wa kallamahu rabbuhu ubangiji subhanahu wata'ala yayi magana da shi da yayi magana da shi ya ji daɗin maganar Allah subhanahu wata'ala ya ci bai taɓa jin abu mai daɗi a duniya ba kaman wannan domin dalilin kuwa ko ƙur'ani yanzu aka samu wani ya iya karatun ƙur'ani yana karatu zaka gane cewa lallai maganar Allah subhanahu wata'ala tana da daɗi wannan yasa sai a ɗauko ƙur'ani a yi tafsirinsa daga fatiha a kai nasi sana ce za a sake dawowa a yi wa mutane tafsiri kuma su sake taruwa ba tare da suna jin cewa littafin sun gaji da shi ba suna buƙatar a kawo musu canjin guri wannan ya faru ne sakamakon maganan Allah tana da daɗin da kowa jinta yake so ya ci gaba da yi to da ya ji daɗin maganan Allah ƙala sai ya ce Allah ina so in ganka Allah ya ce wa annabi Musa lan tarani ba za ka da ba saboda yadda Allah madaukakin sarki dan adam a duniya ba zai iya yi wa iya ganin Allah subhanahu wata'ala ba da haka matsalar ganin Allah mutane sun kasu gida uku akan ta akwai wanda suka ce za a ga Allah duniya da lahira akwai wanda suka ce ba za a ga Allah duniya ba ba za a gan shi a lahira ba akwai ahalus sunna suna tsaka tsakiya suka ce ba za a ga Allah a duniya ba amma za a ga Allah a lahira duk wanda ya ce maka ya ga Allah a duniya to makareci ne don haka a wannan lokacin Allah ya ce masa ba za ka ganna ba Musa amma idan ka matsa kana so sai ka ganni walakin unzur ila da ka kalli wancan dutsen ka gani fa in istaqarra makanahu idan kaga dutsen ya tabbata inda yake babu abin da ya faru fa sawfa rani to da sanna zan fito zaka gani falamma tajalla rabbuhu lil lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya tajalli ya bayyana babu wata halitta da za ta iya daukan Allah subhanahu wata'ala tana dan adam ya iya ganinta Bayyanansa sai ta sa ja'alahu dakka sai dutsen ya nike ya zama gari wa kharra Musa sai kan sai annabi Musa ya fadi sumammi falamma afaqa lokacin da ya tashi ƙala sai ce subhanaka Allah sarki ya tabbata gare ka tubutu ilaika Allah na tuba zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon wanda na fara imani a zamani na Allah ko an ganka ko ba a ganka ba akwai ka Allah subhanahu wata'ala shi yasa malamai suka ce ba za a ce maka kayi imani da Allah ba sai ka kudirce abu hudu na farko dole ka yadda cewa Allah akwai shi yadda da cewa Allah akwai shi Shi ne abu na ɗaya na biyu ka yarda cewa shi yake samar da halitta daga babu ya samar da buƙatar ta ya ɗauki nauyin kulawa da ita na uku ka yarda da cewa a sama da ƙasa ba wanda ya cancanta a bauta masa an ba shi ba sana abu na hudu ka yarda da cewa yana da al'asma'u da asifatu da suka dace da shi su wa ta'ala dukkan wannan sunan da za a ce maka na Allah ne to za ka ga ya yi daidai da shi ɗan adam ne za ka iya samun sa da suna amma in ka kalle shi sai ka ga sunan daban shi daban ana iya sa mutum suna aminu gini. maimakon ya to amintaccen addini ne in ka kalle shi kuma sai ka ga aduwud dini makiyin addini ne ana iya sa ma mutum suna nasiruddin maimakon ya taimaki addini sai ka ga kuma hadimud dini luguza addini yake to wannan shine dutsen tsuru da Allah madaukakin sarki ya rantse da shi ce wa tsuru rantsuwa ta hudu Allah ya kalli garin Makka yace wa hadal baladil amin na rantse da wannan garin na Makka wanda yake amintacci Allah ya rantse da shi kalman albalad da baladan da baldata waje guda goma sha hudu Allah madaukakin sarki ya umarce ya faɗe su a cikin Ƙur'ani. shi ya sa za mu ga cewa wani gurin idan Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi bauta to sai ya nuna wannan ɗakin inda garin makka yake wanda Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da shi misali idan ka tafi suratun namli ƙarshe ta, Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bauta wa Allah ne saboda abu guda uku إنما أمرت أن أعبد إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين ثم إنما أمرت أن أمرتني أن أعبد رب هذه البلدة in bauta wa Ubangijin wannan garin, wanda ya sanya garin ya zamanto harami ya zamanto amintacce. Sannan na biyu, in kasance ni musulmi ne na mika wuya zuwa ga Allah. Sannan na uku wa an asiluwar Ƙur'an, Allah ya umarce ni in karanta Qur'ani shi yasa zamu ga yana cikin dalilai guda biyu da yasa Allah ya ce Qurayshawa su bauta mai daga ciki sai ya faɗi cewa لإلاف قريش إلافهم إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقعنا ونسيت إلى في قريش إلى فهم رهلة الشتاء والصيف سيتي فليعبدوا وبوتاوا وبنجد ونن لكن رب هذا البيت wannan bait ɗin inda nan yake nan ne garin da Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da shi ya ce wa hadal baladil amin na rantsi da wannan gari na makka wanda yake amintacci sai ci wanda ya ciyar da ku daga yunwa sannan ya amintar da ku daga ainihin wato tsoro sannan wannan gari da Allah ya rantsuwa da shi a nan gurin haka ya sake rantsuwa da shi a wani gurin ya la uqsimu bi hadha al-balad la uqsimu bi hadha al-balad Allah حل sarki ya ce مدفعين سركية لا أقسم بهذا البلد Irin wannan laɗin suna ce mata sila ce litta'akidil kasumi. maimakon a ce uqsimu bi hadal baladi sai Allah ya ce la uqsimu bi hadal baladi ina rantsuwa da wannan gari na makka ji Allah subhanahu wata'ala to su ne rantsuwa guda hudu to yadda ka ga wannan tsarin bayi ba su da iko wani ya zaɓi wani guri ya ce wani ya fi wani guri Ba ka da ikon yin haka sai da dalili ganin damar Allah ne da ya gurare a duniya ko ina sai ya zaɓi gurare guda biyu sai ya zaɓi makka sai ya zaɓi madina sai ya ce waɗannan guraren sun fi ko ina a duran ƙasa da haka ƙur'ani ya gama sauka shekara ashirin da uku. ƙur'anin da ke hannun mutane yanzu a duniya idan ka ɗauki surorinsa za ka gabe wuce ko dai ka ga surorinsa makiyatun ne ko madaniyatun duk wani gari a duniya ba baka isa ka shigar da surarsa baka ce ga surarsa a ƙwar'ani sura wannan garin daga makka sai madina makiyatun madaniyatun shi sa alfazari yake faɗa ce sabirun wa uhudun aka ramar arzikin turbatan ya ce dutsen sabiru da dutsen uhudu wa'annan su ne guraren da suka fi kowane guri tsarki a doron ƙasa sai ya ce muhajiruhu haza wa zalika Muhajiru muhajiruhu haza can dutsen uhud can ne inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya tafi sai ya ce wa zalika ba’asu nan kuma inda dutsen sabiru yake nan ne inda Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa’alihi alihi wa sallama su sune guraren da suka fi kuwa kamar yadda ganin damar Allah ne da ya halicci mutane ya raba su gida biyu ya yi muminai ya yi kafirai sannan a ciki ya zo ya ɗauki lamba ta ɗaya su ne annabawa ya sake cire manzanni a cikin manzanni kuma Allah maɗaukacin sarki ya yi ulil azumi minar rusuli mutum biyar a cikin ulil azumi minar rusuli ɗin sai ya ɗauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bisa ga ganin damansa ya ci ya fi kowa daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. Ta yadda kaga wannan tsarin haka abin yake tsararre daga wurin Allah, ko ka yadda, ko baka yadda ba, ko ka amince, ko baka aminta ba, ko ka karɓa, ko baka karɓa ma, ko ka gamsu, ko baka gamsu ba, dole ka yadda cewa Makka da Madina Wa'yannan guraren kamar yadda alfazazi ya ce sabirun wa uhudun akaramul ardu turbatan muhajiruhu hada wa zalika mab'asu da dutsen sabiru inda anan makka take nan ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ita su sannan wa uhudun da kuma dutsen uhud inda annabi ya tafi can yi hijira yace muhajiruhu hada wa zalika mab'asu nan shine inda annabi ya hijira can nan kuma makka shine inda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan sune guraren da suka fi kowane guri a duniya Allah ya wayannan rantsuwa guda ku. to malamai suna cewa duk lokacin da kaga an yi rantsuwa akwai mai rantsuwar akwai abin da aka rantsi da shi din akwai abin da aka yi rantsuwar gare su sannan akwai kuma jawabi na rantsuwa din wani lokaci idan aka yi rantsuwa idan ta yi yawa to za ka ga in an tashi ba a kawo jawabi na rantsuwa ɗin da laƙar wanda muna da sura guda ɗaya sai da Allah ta'ala ya rantsuwa ta kai guda goma sha ɗaya a jiri da ya gama saboda rantsuwa ta yi tsawo Allah sai bai kawo jawabin ƙasam ɗin ba da laƙar sai ce ƙad kawai amma a nan gurin da Allah ya yi rantsuwa saboda rantsuwar guda hudu ce za mu ji a ayar gaba akwai jawabin rantsuwar ko babu mai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa bayan wasu ne kwanakunan insana fi ahsani taqawun nan wajen akwai jawabin rantsuwan shine laƙad Allah ya ce tabbas kalakanar insana Allah ya halicci ɗan adam fi ta taqawun a cikin sifa a cikin sura mafi kyawu dama shine hikimar rantsuwar Shi ne jawabin rantsuwar wallahi mun halitta ɗan adam cikin sifa mafi kyau wannan abin da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a nan ya dunkule shi ne kalman al-insanu Allah ya faɗe ta a ƙwar'ani sama da so 60 wani gurin ya faɗe ta ya biyo da abu mai kyau a bayanta wani gurin ya faɗe ta abu mara kyau ya biyo a kawo istighraqul jinsi in kaga ka fita to sai dai in ka aiki mai kyau sannan zaka fita yana cikin misalin da Allah ke cewa innal insana khuliqa min كان خلقها لوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الله يتعلم الإنسان أنا wajen? ga inna ga insani ya biyo ba al jinsi ne kowane mutum a duniya Allah ya ce an halice shi kulika halu'a malamai suka ce abin da ya biyo baya idan masa hushar zuwa. duk wanne zama ɗabi'a sa'in shari ya samu ya raki idan babu duk duniya kowa sai ya ji halin da yake ciki wa idan masa hulkhairu manu'a in kuma alheri ya samu ya koyi bayan kofa ya ce cinye bakinsa ya share bai san kowa ma ya san ya sani shine halu adam idza masahu sharru jazu'a wa idza masahu alkhairu manu'a shi yasa annabi muhammad ya faɗa yace ajaban li amri almu'min idan dai kana da imani al'amarin ka yana da ban mamaki annabi yace al'amarin mu'mini ga baki da alheri idan alheri ya same shi ya ci ya sha ya yi wa dangi abokan arziki iyali su san cewa an samu idan babu kuma yayi hakuri haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to da sai ce illal musallin to banda masu sallah abin da ya biyo baya da Allah ya kawo istisna'i zaka ga bai fita daga ma haƙƙin Allah ko haƙƙin bayan Allah ne Allah madaukakin sarki zai lissafa to nan da Allah ya ce laqad khalaqal insana wallahi mun halicci dan adam cikin mafi kyawun sifa bincike ya tabbatar da da wuya ka iya samun wani mutum a duniya da ya karatu ya gama sanin ɗan adam ga baki ɗaya kuma za ka ga cewa wannan abin da Allah ya faɗa a nan wajen ya ce laƙadar halaƙanar insana mun halicci ɗan adam dunkule maka aka yi shi amma mataki ne wajen guda bakwai da Allah ya faɗa na halittar ɗan adam ka koma cikin suratul mu'min ka kawo shi warware yadda Allah ya ce wala qad khalaqana al-insana ولقد خلقنا ال... بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون أقوم ذاك نقول وذاك بام أيتي على رمضان وآية تقوى الشمال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم مين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا فخلقنا المضغة عظاما ثم أنشأناكم مكسورا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Allah ta'ala ya ce wani adakalin anil insana min sulalatin bindi shi ne asalin ɗan adam Allah ya yi shi daga ƙasa. To sanin asalinka yana sa baka isa kawa Allah ɗagawa ba baka isa ba ka san asalinka shi ke sa ba za ka yi ma Allah ɗagawa ba shi yasa malamai suka ce duk wanda ke so ya rayu a duniya bai so su ɓarki rigima in an je gaban Allah to dole kai makanka tambaya guda biyar na farko ka tambaye kanka man halaka ne wa ya halice ne wannan tambayar idan ka yi ta tana da amsa ko ba ta da shi tana da shi na biyu ka tambaye kanka man ana ko wanda ya halice shi lima za ka laƙani wanda ya halice ni me yasa ya halice ni na uku ka tambaye kanka man ana wane ne ni na hudu ka tambaye kanka aina ana a ina nake yanzu na biyar ka tambaye kanka ila aina asiru ina kuma zan koma to asalinka daga ƙasa ne ƙasa shi ne asalin ɗan adam shi ne wala qad alal insana min sulalatin midi shi kuma mutum na biyu Allah madaukakin sarki da yayi sai ya ce al'nahu ja'alnahu nutfatan fi qararin maki sai muka dauko ka muka saka a matsayin digon mani a wani waje wanda yake yana da aminci tabbatacce daga ni mai magana da duk wanda yake saurare na anan da wanda suke biye da mu ji yadda ka ga mutum yana da girma to an keto ya keto wata marhalar da bata wuce majinar da ake kakowa ma a tofa a cikin bango shine mataki na dogon bane, shine summa ja'alnahu nutfatan fi qararin matin summa khalaqana nutfata sannan muka halicci wannan dogon bane alaqatan ya koma jini fa khalaqana alaqata wannan dogon wannan jinin ya koma mudgatan muka mayar da shi tsoka Fa fakalaqan gata ibaman daga wannan ainihin wato tsokan muka zo muka yi wa dan adam kasusuwa kasawnal izama lahaman sannan muka kawo wa'annan kasusuwan muka rufe shi da nama thumma ansha'nahu sannan sai ga dan adam mun tashe shi ya zama khalqan aka wata halitta ta dam wallahi saboda baka san me aka yi ba baka san me ya faru ba ba dan Allah ya so ka sani ba shi yasa da ya gama shi da kansa ya makansa kirari yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqina albarka ta tabbata ga Allah bi yadda kaga wani yana yin abu a duniya ya hada wani abu ya samar da wani abu to Allah ya fi shi yi shi yasa za ku ga duk abin da Allah ke yi to za ku ga duk yadda zamani zai canza bai karbar a ce wai a ai ta yanzu wannan kayan sauti ne ake amfani da su da wayannan kayayyakin da wayannan yanzu nan da wasu 'yan shekaru na da sai kaga an girme su wasu ake bukata wayoyin da ke hannun yanzu da ba su bane wasu wayoyin ne amma yanzu nan gaba da wasu an ja wasu shekaru zaka ga wayoyin da suke hannun yanzu an girme su inda zaka fito da ita dariya za a yi maka kamar yadda wayoyin farko da aka fito da su da wani yanzu yana da irin wayoyin farko da suka fara mutuwa wallahi jin kunya fituwa zai yi to da an kira an fito da ita za a ji tana kukan bera tsitsi jin kunya fituwa za a yi da amma duk aikin da Allah ne ke yi za ku ga diyyar da zamani zai canza aikin bai buƙatar a yi ta tsawurinsa misali daga cikin misalai da za ka iya ganewa yanzu ɗan adam yadda ka ga alaran ma haka da ido biyu da baki da hanci da ƙafa biyu da hannu biyu to haka Allah ya ga ya kamata ya dan adam ji sai za a yi saka da wasu za su zauna a wata majalisa a kawo shawara a ce to ya kamata a samu wani a kara masa hannu biyu su zama hudu ta yadda koda ya samu matsala ga tafiya sannan ya kamata a kara masu ido guda biyu a baya saboda kar a cuce shi yana tafiya bai sani ba in an zo ta gaba ya zama yana gani ta gaba tawa sana a ƙara masa ƙafafu guda biyu su zama safiya na tabbatar yanzu da ana karatun nan da wani zai jiro ya sallama a duba a ganshi da ƙafa hudu hannu hudu ido hudu yana gani ta gaba ta baya wani ya falla da gudu ya bagunan nan sai dai ka ji shi a gidan rediyo ana fire da shi wallahi yana iya cewa ana karatu je sai ga mala'ika ya jiro wurin wa'azi yayi gaba saboda wanda suka kawo shawara suka ce ai haka su ba Allah bane shi yasa ana canjawa daga tsarin da Allah ya ce a zaka za ka ga an samu matsala to ka tambayi duk wani likita da ya karatu zaka ga idan likita ya karatu harkar ido ya yi yayi ya yi ya je jami'a yayi yi digiri na ɗaya ya yi na biyu ya na uku ya zai na hudu ya zama farfesa akwai wanda duk wannan karatun nashi haffurfura ta fito min karatun ya ƙare a idan dan adam ne inda za a tafi matsalar kunne zai ce maka bai santa ba a tafi wajen likitan kunne duk karatun a nan ya ƙare haka inda za a tafi wajen likitan kunne za a tafi kuma akwai matsalar da za ta taso tana da alaƙa da zuciya ɗan adam ne da likitan kunne da likitan ido za su ce maka ba su santa ba sai dai a tafi wajen likitan zuciyar shi kuma likitan zuciyar da na ido da na kunnen akwai matsalar da za ta taso tana da alaƙa da ƙashin ɗan adam ne idan ta taso za ka ga su kuma duk ba za su iya cewa komai a kanta ba sai dai a ji a nemi likitan da ya sayi mai ya san ƙashi matsalar ta sace. wani abin sai Allah shi ya sa Allah maɗaukakin sarki a suratul kiyama da ya wata rantsuwa sanin ya biyo da wani jawabi wanda dole ka yadda wallahi tallahi akwai mutuwa akwai tashi kuma akwai hisabi Allah ya ce la uqsimu bi hadha al-yawm al-qiyamah la uqsimu bi yawm al أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه إيه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه الله تعالى يأتي لا أقسم بيوم القيامة إلى رنسوا لتاشم القيامة sannan wala uku bin nafsil lawama ina rantsuwa da rai mai zargin kanta Allah ya ce ay hasabul insanu yanzu ɗan adam yana tsammanin allan na jama'a idama idan ya mutu ba za mu tara kasusuwansa ba Allah ya ce to in yana wannan tunanin ya bari bala ba haka bane na ala an nusawiya banana wallahi muna da iko inda Allah ya ce ba wai shi ba ko kasusuwansa banana wannan shine zanan na hannu wannan zanen na hannu Allah sai ya dawo da ɗan adam ya dawo da cikakkiyar halittarsa sannan wannan zanen na hannu Allah ta'ala sai ya dawo da shi to menene hikiman ce maka bala qadiri na ala an nusawiya banana sai mun dawo maka da zanen hannun yanzu ka lissafa ƙasar Nijar da aka ce tana da mutum wajen miliyan talatin, Najeriya tana da miliyan kana. in ka hada population din da duniya take da shi sama da biliyan kaza yanzu na adadin mutane abin mamaki wannan zanen na wani hannu a duk tarin kirin da Allah ya yi wa mutane a duniya duk duniya babu mai irin zanen hannuna na wani kaɗai nake da shi sannan kuma bayan na wani kaɗai nake da shi irin wannan da Allah ya tashi sai na hannun dama daban na hannun hagu daban shi yasa da turawa suka gane haka sai suka ce to in za ka je kai wani abu ka sa yan yatsunka idan ka je ka danna abu ka dawo aka ce kai ne kai ne don duk duniya babu mai irin naka kai kaɗai ne shi yasa Allah ya ce bala na ala an nusawwiya banana wallahi muna da iko dan adam ba wai shi kansa ba ko halittarsa wannan zanen hannun sai mun dawo maka da shi to yadda ga ya ce maka yana da iko shi yasa ake so masu yin rubutu da yada abubuwa a social media su zamanto alheri kuke yada idan ka ga labari ya faru yana da alaka da mutuncin wani baka da tabbasa akan shi to kakka shiga cikin sahun masu yada labarin akwai wanda da sun ga abu Allah Allah ake si shiyarin daga group kaza zuwa group kaza idan mutum zai yi rubutu na ilimi ake so ya zamanto abinda zai rubuta bayan ya bar duniya al'umma ta karanta ya zama to alheri da haka masu magana suke cewa mamin katibin babu wani mai rubutu a duniya illa sa tabqa kitabatu wa in ya yadahu rubutun da kai zai dawwama ko da kai ka mutu ka koma zuwa ga Allah yanzu nan abubuwan na social media yanzu zaka yi rubutu ko zaka saka wani abu amma bayan shekara ɗaya zaka sun tuna maka cewa ga abun fa da ka saka shekara kaza da ta wuce sannan kuma abin yana nan kakka ɗauka cewa wai don kai ka daina ko an ko ka ko an goge ko an yi kaza abin ya ɓace a ran da duk ake da buƙatar a dawo maka da abin ana iya dawo maka da abin to shi yasa suka ce fala taktu bi kaffika ghairi shay'in kada ka kuskura ka ɗauki tafin hannunka ka rubuta abinda gobe alkiyama idan aka fito maka shi ba zai faranta maka rai ba kakkai haka da haka ku ji tsoron Allah duk abin da ya shafi mutuncin wasu a social media abin da ka gani baka da tabbas akan shi don ka tashi kai ma ka ce yadda na ga an ce wai ba ni da tabbas kakka yada abin da ka san ba alheri bane sannan duk abin da yake da alaka da mutuncin wani kakka yada abin da baka da tabbas akan shi da haka wannan shine abin da Allah ya hade anan wace laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim mun halicci ɗan adam cikin mafi kyawun sifa to a yaushe ne ɗan adam ya zama to mafi kyawun sifa shi ne a cikin shekarunsa na samartaka sawa'un namiji ne shi ko mace wallahi yadda kuwa ga yau gari ya waye rana ta fito ta faɗo mutane ba su sani ba haka Allah ya tsara rayuwar ɗan adam shi yasa Allah madaukakin sarki a suratul rum abu na farko da Allah ya fara faɗa sai ce Allahu allazi khalaqakum min da'fin Allahu allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'al thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatan ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء إنه علم قدير الله تعالى يسأل الله الذي خلقكم من ضعف الله شيخ هل دقرون daga rauni matakan da muka faɗa gaba ɗaya ɗaya tsazu wanda Allah ya faɗa guda takwas a cikin suratul mu'min rauni ne duk wanda ke nan cikin mu billahi lazi akwai waɗanda sun san lokacin da ya taso yana yaro akwai wanda sun ɗauke shi yana son manzanin gobe da rauni kuma baka isa ka masa wannan raunin ba Sau da Allah in yi magana ya ce abu ko mutane su yadda ko kasu yadda haka yi, kuma shi zai yi gaskiya Allahu kala akwai min da'af amma duk wanda yake da akuya a nan yana kiwo ko tinkiya ko sanuwa ya je ya gani ranar da ta haihu a gidan shi a ranar ɗan zai tashi ya fara tsalle-tsalle na gudu ya aka yi tinkiyar gidanka da sanuwa da akuya za su haihu a ranar ɗan ya tashi ya gudu kai ya aka yi aka haife ka kasa tashi ke gudu a ranar da raunin da Allah ya faɗa ya ce ya tabbatar maka ta zuwanka hanya dole su ya tabbata raunin ne Allahu alladhi khalaqakum min da'af Allah shi ya halicce ku daga rauni thumma ja'ala min ba'd da'afin quwwa to bayan wannan raunin ne kuma sannan Allah yake sawa dan adam karfi wanda duk mun ci wannan marhalar ta farko mutum ya taso a tsimman zanin goyo ya taso ya taso tun yana da rauni a matakin farko bai iya makansa komai to har ya taso yana iya makansa har ya taso ya zamanto saurayi matashi majiyin ƙarfi idan mace ce ko namiji akwai idan mutum ya kai shekarunsa na cikar kamalinsa wani da kansa in ya tsaya bakin madubi shi da kansa yana gane cewa yana da kyau wata idan mace ce ita da kanta tana gane cewa eh wallahi da gaske tana da kyau bisa ga ka'ida na laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mun halicci dan adam cikin mafi kyawun sifa inji Allah subhanahu wata'ala yanzu mu duba annabi Yusuf wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace shi kadai an ba shi rabin kyau shi kadai an yi bincike ana tambaya wai shin yanzu a duniya da maza da mata suwa suka fi kyau ne eh kara yi san kai da maza da mata suwa suka fi kyau ne eh kaga anan wajen iktalafal ulama malamai sun yi sabani a wannan majalisun wasu sun ce maza wasu sun ce mai mata waje wani ya ce maza sun fi eh mai dalili saboda ba su bukatar kwalliya kun yadda da hujjata eh duk ba ku kawo dalilin da za a gamsu da shi suna da rabin kyau da tambayar da za a yi shi ne wani mutum ne ya fi kowane mutum kyau a duniya a shi ne annabi muhammad wanda an yi ittifaƙi babuwa babu saɓani shi ne mutumin da ya fi kowane mutum kyau a duniya to da kalli wannan janabin kasancewarsa shi ne namijin mazajen da ya fi kowane mahaluki kyau a duniya to wannan kuma baban kaga an riga an sallama sai a shafi fati a ɗaki don babu matar da a duniya ta isa duk yadda take da kyau ko tana da alaka da annabi ta jini sai dai a ce mata ta yi kama da manzan Allah kuma ba haushe ya ce kama da wani ba ta wani da haka Allah sai ya ce mun halarci ɗan adam cikin mafi kyawun sifa wannan shi ne sanan wajen sai ce sun maji alamin ba da zafin kuwa bayan raunin sai Allah ya kawo ƙarfi sai ya sa mata to wannan kuma shi ne daga shekaru goma sha wani abu to don Allah in baka taɓa lura ma daga gobe ranar alhamis ka lura da safi lokacin da rana za ta ɓullo inda take ɓullowa, sanda za ta ɓullo idan karfe shida ne da rabi za ka sanda za ta bullo ba ta da ƙarfi, a hankali take ɓullowa. ya yi daidai da matakin ɗan adam da Allah ya sa sun maja'ala Allahu kala a min za'afi. idan rana ta kai ƙarfe tara goma sha ɗaya ƙarfinta ba daidai yake da ƙarfe bakwai da ƙarfe takwas ba haka ɗan adam lokacin da shekarunsa ya kai tara goma ƙarfinsa ba daidai yake da yana shekara uku shekara hudu ba abin yana ƙara matsawa ranar tana ƙara matsawa ƙarfinta yana ƙara ƙaruwa lokacin da rana ta kai ƙarfe goma sha biyu ɗaya biyu uku duk wani mahaluki a duniya a daidai lokacin ya san cewa rana tana da ƙarfi a daidai lokacin da ɗan adam sanda zai kai shekara arba'in da biyar kana iya ganin shi ka gane cewa yana da ƙarfi a jikinsa shekara hamsin da zaran an ce maka an yi la'asar ƙarfe biyar ta yi duk wanda ya kalli rana a duniya ya san cewa ƙarfinta ba ƙaruwa yake raguwa yake amma ba zai bayyana ba da an ce maka an kai biyar da rabi an dimfara nawa shida dole kowa ya sallama a duniya a lokacin cewa rana ƙarfinta raguwa yake yanzu to da mutum ya kai shekara hamsin sittin an shiga sittuna an gangara mai saba'una to dole a yadda cewa al'amura sun fara mai sun fara tafiya shi yasa sai ya ce sun maji alamin ba da afin kowa bayan wannan raunin sai Allah subhanahu ta'ala sai kawo ƙarfi sai sanya wa ɗan adam to wanda Allah ya taimake shi a wannan marhala ta kuwa ɗin ka yi ƙoƙari idan kai matashi ne kakka bari shekarunka na samartaka su ƙare a kan inda bai dace ba abinda zai hana ka da na sani bayan shekarun kuwa ɗin sun tafi idan ka yi amfani da su abinda zai biyo ba yanzu duk wani wanda kuka sani a nan yana aikin addini da shekarunsa na yarinta har shekaru na girma suka zo wallahi ko yana zaune bai aikin ba Allah sai ya bashi lada ba zai dena bashi lada ba shi yasa Hatimul Asam yake cewa abu guda hudu ba za ka san suna da muhimmanci ba sai abu hudu sun same ka na farko yace qadarush shababi kimar samartaka la ya'rifuhu illa shuyu ba wanda ke gane haka sai wanda shekaru na tsufa suka zo masa sannan zai gane cewa shekaru na samartaka suna da amfani a gudunsa shi yasa ka je na baka a samun ka bincika dukkan wanda kaga girma ya zo masa yana da cijo asirinsa ya rufu ya rayu cikin mutunci wallahi in ka bincika sai kaga yayi amfani da shekarunsa na yarinta ne sai Allah ya tsare masa da tijan ƙasa. amma wallahi tallahi in ka bincika za ka ga duk wanda rayuwarsa ta ƙare ya wulaƙanta to wanda ya ƙi amfani da shekarunsa ne na yarinta to in kuma girma ya zo sai an yi mai sai an wulaƙanta wannan shi ne abin da ke faruwa da haka muke kira ga matasa cewa matashi duk inda yake sawa'un mace ne shi ko namiji abu uku ya kamata kullum ya zama kana da alaƙa da su abu na farko yaya za a yi karatun da yake da alaƙa da addinin ka san Allah domin yanzu kake tasowa baka sanya Allah subhanahu wata'ala zai mai yadda kai nan gaba menene dalilin da yasa aka yi ta sabani tsakanin malamai shin yaushe aka haifi manzon Allah an yi ittifaki cewa an haife shi a watan Rabi'in al-Awwal an yi ittifaki ranar Litinin ne amma nawa ga watan nawa wannan malamai suna da maganganu guda hudu ko sama da haka menene dalilin da yasa aka san ranar litinin ne sannan a watan rabi'in al-awwal ne amma aka kasa kiyaye ranar saboda a lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin duk duniya babu mahalukin da yake da tabbas ga abinda Allah zai mai da manzon Allah galibi kuma wani lokaci dan adam idan ya taso zaka ga akan koma neman tarihinsa ne bayan ya zama abin da ya zama amma sanda aka haife shi ya taso ba wanda ke iya faɗa maka yawa na zai zama gobe so in ka taso kana matashi farko tukunna kai kokari ya zama to kana da alaƙa da addininka ta yadda kakka jahilta addini kakka zama jahili akan addini abu na biyu sai karatu a zamanance sannan shi kuma karatu a zamanance mataki mataki ne shi yasa yana daga cikin kurakurai da iyaye suke yi kowane ɗan adam da kake gani akwai hiba baiwa da Allah subhanahu wata'ala yake masa wani idan ya taso za ka ga karatu Allah yake sauƙaƙe masa shi zai iya yi wani kuma ba karatu zai iya yi ba abinda Allah ya hore masa experience ƙwarewa ta ya zai ƙirƙira abu ya mayar da wani abu kaɗa nan Allah maɗaukakin sarki ya hore masa wani cin yana tasowarsa sai ga shi jininsa abinda yake so ya zama wani soja yake so ya zama wannan abin da shi ya taso kuma sai kaga akan shi Allah yake taimakon sai daure akan shi wannan shine abu na biyu sana abu na uku sai zaman to mutum a matsayin sa na matashi yana da wani abu da yake kokarin ya koya a matsayin sa na sana'a wacce za ta rike shi idan ba wa'annan abubuwan guda uku kai ba wala ba abin zai taimake ka a rayuwarka babu shi gari ya waye ko dai ka tafi makarantar addini ko ka tafi makaranta a zamanance ko ka tafi wani guri wanda za ka je ka koyo sana'a idan ba wannan kai ba a rayuwarka wallahi tallahi ba abinda za ka yi a rayuwarka ya taimake ka kuma ba zai maka ainihin wato amfani ba don haka wannan shi shine abinda Allah subhanahu wa Ta'ala ya faɗa a wannan gabar yace laqad khalaqal na fi a sani taqwim mun halicci ɗan adam cikin sifa mafi kyau a lokacin da yake cikin waɗannan shekarun na samartaka yanzu da Allah ga alarama ya haddace Qur'ani yana dan idan mutum shekaru na samartaka suka kubuce masa duk abin da yake nema ya kasa wanda ya kai shekara arba'in bai yi karatu ba bai yi firamani ba sai da ya kai shekara arba'in sai ce lokacin yake so zai fara karatu kuma yana so zai gama digiri don Allah yaushe za a karatu kun ga karatun yana da wahala wayannan shekaru shekaru ne da suke da matukar tsada to wayannan makiya Allah gane haka da sanin haka ya sako ga duk inda suka je sawa'un tsakanin maza ko 'yan mata ba abinda suke ƙoƙarin su ruguza sai rayuwar samari sau da duk al'ummar da ake so a gane mustaqbal ɗinta nan gaba ya za ta zama to matasanta ake kallo da an ga sun zama 'yan kwaya? na yi magana a wancan shekara da na zo tare da girmamawa da komai da abin da ya shafi dokoki na ƙasa da ƙasa amma wallahi a wancan lokacin na ja kunne kuma na yi nasiha musamman ga shugabanni na ƙasar nan akwai wasu ƙabilu a najeriya wanda wallahi aka ba su dama a ƙasar nan na rantsi da allah sai sun yi tasiri wajen lalata ƙasar da kuma sunan ƙasar a idin duniya kowa ya san su wayannan su ne ƙabilar inyamurai babu wata ƙabila sai ka samu akwai mutanen kirki a cikinta akwai mutanen wa mutanen banza amma ka je ka bincika za ka ga a ƙasashen duniya galibin abin da za ka ji yana faruwa a ce 'yan najeriya sun bar ƙasashen najeriya sun fita ƙasar waje an kama su da harkar harkar yahoo da 419 da harkar oken to da ka ga waɗannan su ne suka da tasiri wajen lalata sunan Najeriya a idan duniya wannan yana daga ciki don haka ya to matasa dole shi makansu kiyamun laili sannan su haɗa haddata na hari sannan kowane matashi ya kamata ya duba ya gani waye abokinsa saboda ana cewa anil mar'i la tas'al wa sal an qarini kowane mutum ka tambaye shi ka tambaye waye abokinka shi yasa larabawa suke cewa in kana so mu ko kai waye faɗa min abokinka zan faɗa maka ko kai waye to duk abokin da za ka yi a matsayinsa na abokinka in kai ba za ka mai tasiri a rayuwa ma to kai ka bari ya maka tasiri ta yaya kai kana mutumin kirki kana matashi ka taso ka tsare rayuwarka ba ka lalata ta ba ta inda ya dace me ya kamata ka yi idan wani ya zo ya raɓe ka kayi ƙoƙari kirkin ka ya shafe shi shi ma ya zama mutumin kirki amma duk wanda ya raɓo ka kaga a'a yanzu siyasta ce take so ta shafe ka ka yi nisa da shi nisan irin bangon gabas da yamma da kudu da arewa haka ya kamata ku sha ta layi da shi saboda galibi lalacewar mutane za ku ga tsakanin maza da mata tana da alaƙa da lalacewar abokansu ne Daka dukkan matashin da bai so ya shiga da na sani daga baya, wani lokaci akwai da na sanin da idan an shiga ba a samun lokacin da za a gyara, to kai kokari kana matashi ya zaman to nan abubuwan guda uku su suke da alaka da kai, ko kai sana'a aiki wanda zai taimake ka a rayuwa. Ko wangare yawa ya ka tafi karatu na addini ko na zamani, wala duk abin da ba wannan in ka shiga a rayuwarka ba zai taimake ka ba, kuma ba zai maka ainihin wato amfani ba. yanzu ku duba ku gani wasu gurare yadda aka koma ana lalata wakwalan matasa wajen abin da ya shafa shan harkar kayan mai ku je ku bincika a jami'o'i ku gani duk wani karatu mai tsada da ya kamata a ce an yi amfani al'umma daga lokacin da mutum ya fara shan kwaya to za ku ga ba za ka taɓa iya samun shi a wannan bangaren ya tafi karatu ba da zaran mutum yana matashi ya lalata kansa da shan kwaya za ka ga ya zaman makansa matsala ma ballantana gidan da ya fito sanin da abin da ka yi tsammani ba na laifi ya yi yana iya in ba abin nan ba ya za a koren da fone ya zo ya sha kwaya fa ya zo wucewa ya ce yanzu kamar shi nan a ce ba zai iya zuwa Legas a kafa ba bayan yana kallo gashi nan da ya haura ga Legas yana hanguwa saboda ya sha ƙwaya akwai wanda ƙwaya fa rabin doki ma ba ta doki ce rabi ake ɓallawa a bai amma da ya tashi ya je sha guda bakwai yana gama sha ya ce ga sama nan za ta faɗo za ta faɗo za ta faɗo shi kenan magana ta lalace to haka wasu suka bi suka lalata rayuwarsu ta shi yasa Allah sai ya ce laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim sannan Allah bayan wannan sai ya ce ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه Allah ta'ala ya ce sannan sai mu rawo da ɗan adam ɗin nan shi ne asfala safili sai mu mayar da shi sai dawo kuma kaskantacci ku duba ku gani misalin da muka bayar yanzu rana idan ta fito karfe hudu biyar da yadda karfe shida ta yi ai ta bayyana a idon duniya kowa ya gane cewa karfin ta yake wallahi yadda ka ga rana ta fito da safe. ta je ta faɗi ba a ganinta wallahi haka kowa a cikin manar rayuwar ta faru kuma ka za ta ƙari ba abin da za a tuna da shi bayan ka sai abin da ka bari na aikin alheri shi yasa Allah ya gama magana gaba ɗaya yace man amila salihan fali man amila salihan fali nafsihi eh? wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid Allah yace man amila salihan wallahi duk mutumin da ya aikin kwarai fali nafsihi kansa yawa duk wanda kaga yana aikin kwarai Allah ya ce a fada mai kansa yawa hatta mala'iku da su ba ta saban da Allah ya sa su su yi aiki wani ya yi tasbihi wani ya yi ruku wani ya yi kaza Allah ya ce wallahi aikin da suke kansa suka ba wani a cikin mutanen duniya da idan yana wani aikin alheri ya bari wa Allah zai ci babu shi to shi yasa daga ƙarshe na ga mai tasowa ya zo kun ga da Allah ya ce illal ladina amanu wa amilu salihati falahum ajrun sai wanda suka yi imani suka aiki mai kyau suna da ladan da Allah ba zai yanke shi ba to ka yi ƙoƙari kana matashi kai amfani da ƙarfinka wajen ba addini ba wajen taimakon al'umma lokacin da girma zai zo maka kana zaune ko baka yi aikin ba ladan da Allah ke baka ba zai da yankin shi ba Allah zai ci gaba da baka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce la Zulu, qadama abdin da ni da kai duk wanda ya je gaban Allah ba wanda zai matsa nan da can sai an tambaye mutum akan abu guda hudu na cikin abin da za a tambaye mutum sai an tambaye mutum an shababi sanda kake matashi fi ma abu labu a ina karfin ya kare idan ka ba addini gudunmawa ka taimaki mutane to shi kenan tarihi sai maimaita kansa in kuma ba ka yi ba akwai matsala yanzu gwamnati ba tana ba da fansho ba nan ban san me ake ce masa da turancin faransa ba eh idan mutum yi aikin gwamnati ya gama eh, to ni dai ba iya turancin ne ba na faransa shi ma fansiyon ne ko to fansiyon to wannan fansiyon ɗin da ake barawa a addinin musulunci suka koya Allah ne ya fara kafa ƙa'idar da ka yi aiki sanda kake da ƙarfi lokacin da ƙarfin ya ƙare ba za ka iya ba shi kuma abin da yake baka na lada ba zai dina ba shine illal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun kana da ladar da Allah ba zai yanke ladan ba sannan wani lokaci ka sa niyya kaɗai ta aikin alheri ina so in Allah ya bani dama sai na yi wani abu kuma Allah ya yadda da gaske kake yi wallahi ko baka yi aikin ma Allah sai ya baka ladan aikin sannan ka fara aiki kana so ka ƙarasa baka samu damar ƙarasawa ba sai rai ya halinsa Allah sai ya baka ladar kaman ka karasa aiki ne duka wannan Allah madaukakin sarki ya yi kana lokacin da wani mutum ayoyin hijira suka sauka da zargin waɗanda suka ƙi yin hijira yana da 'ya'ya ya ce shi yana ganin bai cikin wanda Allah ya uzuri a ɗauke shi a kai shi garin Madina. An ɗauke shi, an yi Madina da shi akan hanya bai ƙarasa Madina masu ya mutu. Wasu daga cikin sahabbai suka ce, ina ma a ce ya ƙarasa Madina, da ya riski ladansa cikakke a wajen Allah suna tattauna wannan matsalan Allah ya saukar da aya wa manyan yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut Allah ya ce faqad waqa ajruhu ala Allah ya ma riga ya riski ladansa a wajen Allah subhanahu wata'ala duk waɗannan dattijan da kake gani da farin gashi ya zo musu wallahi duk wanda ya yi aikin addini da karfansa ko yana zaune baya komai yanzu abin da yake iya yi da bai iya yi na da'awa abin da yake kaza bai iya yi wallahi ko bai aikin ba Allah ba zai yana ba shi radawa sau da haka yana kira zuwa ga matasa eh abu na farko an malihi akan dukiyar mutum a ina isamo shi kuma ina ya kashe na ko wanda sun dauka in suna samun kuɗi to Allah da annabi ba su sace ga yadda za a kashe kuɗin ba eh man sai kwarai ai man sani ba ko ku ana amma mu a can sai kaga ga addini yana fama da matsala sai kaga wani matsiyaci ya ji ya ɗauki bandar na dala dollars ko to a gane dollar mu wajen kusan miliyan hudu da wani abu in ya dinga farfarfar sai ta kare to kakka dauka ka watsa banza sai an tambaye ka ina ya kai kaje ka kashe kudin a gudun. sannan sai an tambaye mutum dama a kan shekarunsa ina suka kare samartaka ina ta ƙare shekaru ina suka ƙare sannan sai an tambayi mutum akan karatu kayi ko baka yi ba sannan kayi karatun dan wa kai aiki da karatu wannan tambaya ce da kowa sai an masa ita haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da haka wannan shine ƙarshen bayanin da zamu yi wannan sura na san da yawa an kiyata an haddace ta an saba da ita shi yasa yau muka ce bari mu karatun a kasa ƙasa inda kowa ya iya ya saba Allah ta'ala ya mana tawfiki daga ƙarshe akwai bayan Allah da muke tare da su ga su honorable ali da su su alaji umaru su alaji hamisu wanda babu abin da ya haɗa mu da su sai harkar Allah kuma babu cibar riba a duniya irin harkar Allah ta haɗa ku da mutane da haka muna roƙon Allah da mu da ku da su gaba ɗaya Allah ka sa mu shiga inuwar da annabi ya ce wa rajulani tahaba billahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi sannan ban gushe ba nukta ta ƙarshe kamar yadda tun na faro daga garin kwanni duk inda na samu dama sai na yi to anan ma zai Ina kira zuwa ga mutanen Nijar ku ji tsoron Allah wajen yi wa shugabanninku addu'a ta alheri wannan nauyi da aka ɗora musu na shugabanci Allah ka ba su ikon sauke shi kuma wallahi na faɗa musu a ɗan kaɗari na ce da kuke ganin shugabanninku na da matsala to gara su da namu na ba da misali na ce muna garin can na ƙwanni abincin da ya faru na alizan da abin ya faru shugaban ƙasa muhammadu ba su ya tashi ya tafi amma mu irin wannan ninkin ba ninkin yana faruwa bilalazi ba wai aje ba ko jaje ba e jaje mun tsaya garin ɗan katsari mun kwana sun ce shekara wajen shida garin gwamnati janareto ta zo ta sa babba zai ba da wuta tun daga karfe goma sha biyu na rana har sha biyu na dare ranar kasuwa za a bar janareton da masu firij da masu walda da kowa ya sana'a ba a kashewa ka je ka bincika ba na tsammanin ko a najeriya a birnin tarayya a abuja akwai inda aka yi wannan tsarin babu saboda haka kuna da haƙƙi akan shugabanninku shugabanninku suna da haƙƙi akan ku Allah zai tambaye ku nasu su ma nasu Allah zai tambaye ku to yana cikin haƙƙi da suke da shi mafi girma dama na farko akwai asam wata a ji su sana yi musu biyayya a inda bai sabawa shari'a ba Sana'a abu na biyu yi musu addu'a ta alheri wannan yana daga cikin wajibobin da ke kanku a matsayinku na 'yan ƙasa idan Allah ya karɓi addu'inku na kirki sai ku ga duk abin da za su zo muku da shi a ƙasar wanda zai ciyar da rayuwarku gaba ne kuma al'umma ta samu sauƙi wanda mu hakan shi muke fata na haka muna roƙon Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula wannan ƙasa ta Nijar muna roƙon Allah ta'ala ya zauna da ita lafiya Allah ya ƙara mata arziki da kwanciyar hankali abinda shugabanninta ba za su iya ba muna roƙon Allah ta'ala ya iya musu abinda ke cikin ƙasar Niger wanda zai zama mata matsala to Allah kai waje da shi ƙasar nan ta zauna lafiya wanda zai zama arziki gare ta ko yana wajen ƙasa kuma muna roƙon Allah ta'ala ya shigo da shi cikin wannan ƙasar dan ni Niger ita ce ƙasata ta biyu bayan Najeriya shi yasa nake jin cewa duk abin da ya shafe ta da mutanen ta ya shafe ni da haka Allah ya ƙara mu wannan ƙasa albarka وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته